shari'a abu ga'ida da doka ayyukan shari'a ku sani gidan miji bazancan gadara komai ya kawo na ce karɓa ki ku zauna da ke da shi nan komai ku zara amarya fito da an wanki ku rausa hafsat da ke da sanki ku girgiza ranar ku ce na ce shagal Mary